An sami isar jami'ai da kayayyakin zaɓe da wuri a wasu mazaɓu na yankunan jihar Kano kuma galibin masu kaɗa ƙuri'a sun yi sammako zuwa tashoshin zaɓe. Ga alama dai sauyin da hukumar zaben Najeriya ta kawo game da yanayin jefa ƙuri'a na ba da sakamako mai alfanu la'akari da cewa tun da sanyin safiya ne wasu jama'a suka sami sukunin kaɗa ƙuri'unsu. Sunana Alhaji Ma'arif. Karfe nawa ka zo nan? Karfe shida da rabi. Ai ba abu manti biyu ba. aka gama komai karfe nawa malaman zabe suka zo nan karfe shida yanzu haka ke ji gashi ka gama zabe alhamdulillah sai fatan Allah ya ba mu nasara Hafsat Nura kika ji da kika dangwala ƙuri'a alhamdulillah hankali na ya kwanta Dawisu Muhammad aka tantance mu sai da abin da muka zaba ubangiji Allah ya sa mun zaba alheri su kuma da muka zabe su Allah ya sa su yi mana alheri in ko ba su yi alherin ba Allah ya yi mana maganin su wasu masu zaɓe kenan a yankunan ƙananan hukumomin madobi da kiro da kuma tudun wada To amma an samu jinkirin isar kayayyakin zaɓe a ƙananan hukumomin cikin birnin Kano kamar Nasarawa da Gwale. Ko da yake akwai irin wannan yanayi a wasu sassan ƙaramar hukumar tudun wada da kiru. Alal misali har karfe goma sha ɗaya na safe babu kayayyakin zaɓe a babbar tashar zaɓe ta garin kafin mai yaƙi da ke ƙaramar hukumar kiru. Honorable Gambo Sallau tsohon shugaban majalisar dokoki ta jihar Kano na kaɗa ƙuri'a ne a wannan mazaɓa. Ah, ba za mu iya yin bayani cikakke akan dalilin da yasa aka samu jinkiri ba mutane sun ba da haɗin kai sun fito kamar yadda kuke gani mata da maza dattawa da matasa ah, mutane ana ƙoƙarin a nuna kishin ƙasa domin tabbatar da cewa zaben nan an yi shi kuma alhamdulillah kamar yadda kuka gani za ku ga cewa gurin yana ba za ka iya gane cewa akwai ra'ayi na wata siyasa ba saboda fahimtar mutane illa dai mu ma ba mu ji daɗin rashin zuwan kayan zaben akan lokaci a yankin mazaɓar yaryasa ta karamar hukumar tudun wada kuwa matasa ne suka kaure da hayaniya lokacin da ake kokawar rarraba kayayyakin aiki da misalin karfe sha ɗaya da rabi na rana Thank you. jihar Jigawa kuwa rahotanni sun nuna zaben na gudana cikin lumana bayan da kayayyaki da malaman zaɓe suka isa galibin tashoshin zaɓe a kan kari. Honorable Nasiru Garba ɗan tiye kenan da ke takarar majalisar tarayya daga mazaɓar garki da babura a jihar Jigawa. Za mu ce alhamdulahi akan maganar akan maganar kawo kayan zaɓe cikin lokaci kuma a yanzu dai babu wani challenge na maganar security. Mm. amma dai akwai wasu mazaɓu waɗanda maimakon tsari da hukumar zaɓe ta yi na wanda za a ajiye inda za ka yi dangwala a cikin sirri saboda a yi kadin ɗin ko kuma a yi maganin sayan ƙuri'a akwai mazaɓu da akwatuna yanzu da muka sami a labarin cewar an fito da tsari irin wanda ake yi a baya a ajiye inda wani zai tsaya da kuɗi a gefe ka nuna masa eh, abin da ka zaɓa ya biya ka hmm. amma dai yanzu maganar da muke eh, na sa a gawa jami'an tsaro da eh, hukumar zaɓe ta karamar hukumar bakura a sanar da su ga halin da ake ciki sai dai kakakin hukumar zabe ta INEC a jihar Jigawa, Mr. John na cewa. Ba mu samu wannan rahoto tukuna ba kuma duk wanda ya haka to ya keta doka domin kowane Korean dan Najeriya ya kamata ya cikin sirri tsakanin shi da Allahnsa kawai. ba a so su abin da mutum ce secret of the eh, of ballot idan akwai wani abu haka bari mu kira situation room domin su maza su yi gyaran wannan abu ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai rahotanni sun inganta zaben na gudana cikin lumana a galibin sassan jihohin Kano da Jigawa Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria